karatun inda ana biye da shi muna cikin kitabul jana'izi a kitabul jana'izi ina jin yau za mu tashi babu salati alal jana'izi ba'da subuhi ila al-isfari wa ba'da al-asri ila al-istirari ina jin shine za mu tashi kamun mu dan fara bari mu dan riki wasu tambayoyi kaɗan daga ciki saboda takardun sun dan yawaita wasu tambayoyi kan hakikatan ba mu buƙatar amsa su illa dai a karanta don mai wanda ya rubuta ya ji an karanta malam menene mi zaka ce game da hada zikiri da bugun gaba da rawa tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu malam ko ana zikiri inda babu tsarki kamar inda ke da ƙazanta kila wannan ɗaya za a ce mai ya danganta abinda ya ka nufi da zikirin ba a ba da ambaton Allah wurin ƙazanta irin cikin toilet ko bayan gida ba ambaton Allah a wurin menene sannan tambaya ta gaba ya ce menene asalin shimfiɗa farin kyalle lokacin zikiri wannan sai ta yi bincika ya bincika ga masu yi ko ya tambayi su ne asali mhm. sannan shin ana taruwa a yi zikiri ko dai guda-guda ake yi kuma shi ma na amsa ta danganta wani irin zikiri don ko katun alkur'ani ai zikiri na ko karatun nan ma da muka ina jin ai zikiri na kaga kuma gashi mun taru ko ehin ya danganta wanda suna ta tabbatar da ana taruwa sai a taru wanda kuma aka ce kai ka kaɗai sai kai ka kaɗai shikenan sai ka yi littattafai ka gano tambaya ta gaba wannan tambayar ita ma karatun ya daɗe kwarai da gaske ko ko mun wuce shi sosai shin wai mace mai haila za ta iya ɗaukar alkur'ani mai girma ta yi karatu da shi lokacin da take haila ko jinin nifasi akwai sabanin malamai game da ƙabiyar amma dai akan girmama ana a arwalla ko a tsarki in dai qur'ani na za a dauka a girmamawa duka ko da suka ce ba wujuban ba suka ce to ba a so a dauka qur'ani ba don qur'ani daraja gare a girmama shi mhm. to wannan wata tambaya ce yayi yana cewa malam wai ko ana karatu bayan sallar la'asar karatun alkurani bayan sallah asar bin ya ji wai imamu malik gashi ya buɗe babi da cewa ba a sallah bayan sallar asar kuma ba a yi bayan sallar subahin ko to shi na ka tambaye to shi karatun qur'ani ana yi ko ba haka ba sallah an ka hana ba amma ana yi wasu tamboyi ba su da wani dogon abun nan don Allah malam shin ko mata suna sallar gawa kuma suna rakiyar gawa to ba suna ta ta magabata ba mata su rake jana'iza asali ma akwai hanin da ya zo game da haka nan illa ba a tsaurara ba in ji umma ta ce an hane su su bi mata amma dai ba a tsaurara wajen hanin ba shi yasa akwai kara'a an hane su su mata su bi gawa amma dai ba a tsaurara wajen hanin ba shi yasa malamai suka ɗaukai karaha ita ma sallat ba ta cikin aikin salafu na cewa mata suna zuwa sallar janaza ba ya cikin maza an ka sanya ayyuka ne na maza amma dai in a mace ta buƙaci a ɗan jayi mata ta shiga ta wa ubanta ko ɗan uwanta addu'a wannan ya halatta za mu cimma hadisi yawa kila mijin tana ya rasu ko wani ubanta ko ba an gama sallah ta ce Allah a faɗa ma malam da Allah ɗaya ba ta uzuri tana son ta shiga ta mai addu'o'i to wannan ya halatta sai a ɗan fita a bata ta shiga ta mai addu'o'in da za ta yi amma dai ka'ida a ce zan ka halarta sallar jana'iza babu shi a sunna wannan tamboyi na suka jeru da yawa kusan uku iri guda kuma rubutun kama da mutum guda ya rubutun kila mai yiwa ba ɗaya rana ya rubuto su muna ta ajiyewa kila suka taru ko kuwa ya ta maimaitawa ina tambaya game da wani mai bege wanda ka cewa wai takalmi annabi sun fi kowa shi na ka tambaya wai ko gaskiya na <laughs> sannan kuma ya sake rubutuwa rubutun kila kamar nashi wannan nasiha ce ka son yayi koko awa yan uwa musulmi masu tarihili. ya ce yana shigowa wajajen wadacce tarihi biyar da rabi ka zuwa ko kuma shidda sura kwata ya yaske duk an jera littattafai bisa sahu babu kowa sama kuma in ya nemi ya zanna sai a ce akwai wurin akwai mai shi to kuma kamu a jima sai ga waɗanda ya riga duk suna sahun gaba to suna ce awa nasiha ban san so an dai jiya <laughs> hmm. shi wannan game da batun likafanin da muka yi na cewa kyallaye uku aka amfani da su karami da mai bi mai wato wanda ya ɗara shi wajen girma da kuma wanda ya babban gaba ɗaya aka ce karami za a sa shi kamar matsayin izari da cibiya zuwa goyya ya tambaya to na biyun da an ka ce za a rufe da wuya zuwa ƙawahu to iri shi na biyu hannaye da hannaye aka sawa wato su shiga cikin na biyu koko daurewa aka yi babu hannayen sai ga na uku hannaye su shiga amsa na biyun hannaye na ciki ina an gane shi mai tambaya in ya gane tambayar tashi ta ya gane amsar hannayen na biyu za a sa da hannaye ciki don bakin waya ne zuwa kawo tunda an ka ce bakin waya ai kaga hannaye za su shiga ba ce aka yi a wazu ba bakin waya zuwa kasa ina jin tambayin kenan akwai sauran 'yan biyu daga ba wata ranar lokaci za mu karanta saboda yanayin rubutun <clears throat> na babu assalati alal jana'izi ba'da subuhi ilal al-isfani wa ba'da al-asri ila istirari ana sallah bayan sallar ana sallar jana'iza bayan sallar asuba ko kuma ana sallar jana'iza bayan sallar la'asar ma malik yana da amsa i e, ana sallar jana'iza bayan sallar asuba har zuwa gari ɗanyi haske haske kamura ta hito wannan tazar ana iya yi kamar ana iya kuma sallar eh, jana'iza bayan sallar la'asar in dai an yi sallar la'asar farkon lokacinta to duk wannan ana iya sallar jana'iza har zuwa azabi ne kenan imam Allah ya ce inda aka hana a yi sallah bayan subahin lokacin ɗulu'u shamsi inda an ka hana a yi sallar jana'iza bayan la'asar lokacin gurubu shamsi ba duk mutlaqan ba'da subhi ko mutlaqan ba'da asr ba a fahimci wannan sosai ga hadithin وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن خويطبي أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها ما أن تصلوا على جنازتكم الآن wa imma an tatrukuha hatta tartafi ash-shamsu wannan daidai yake da wa sauran hadisan da suka nuna ana nafila ba'da subuhi ma lam tasarra shamsu bisin ehin wannan tazara da tsaran ka kare sallar subahin to yana halatta a yi nafila tun fajr daga wanda bai ba da zaran ka kare sallar la'asar immediately ana iya nafila ga wanda adda bukata yi kila fahimta matsawar ba ta azadu ne ba to haka nan jana'iza mu diba mu gani hadisin mawqufun na mun ce mawquf eh, afuwan afwan mawqufun ala abdullahi bin umar na cewa fatawa ce ta abdullahi bin umar kuma hadisin ya inganta ta hanyar sanadi ah, duk da dai masu wasu masu ta'aliki su ce munqati'u ko wani abu amma mu diba sanadin حدثني يحيى عن مالك وانا منشاجيني عن محمد بن ابي حرمله مولى عبد الرحمن بن ابي سفيان بن و... آ... ابن خويطبي وانا شي محمد بن ابي حرمله مالم امام مالك نا ينا cikin طبقه الخامسه شي محمد بن ابي حرمله ثقه ne sannan kuma hadisin mu saurara ya ya ya ya samu ittisali ba kamar wanda suka sha saurari wani abu shi Muhammad ibn Abi Harmala maula ne nawa na Abdurrahman ibn Abi Sufyan Abdurrahman ibn Abi Sufyan min kibar tabi'in babansa shi ma yana cikin tabi'in Abu Sufyan Abu Sufyan ba wancan Abu Sufyan sahabi ba wani Abu Sufyan Abu Sufyan ibn Huwaydibi Huwaydibi shi sahabi na sahabin kabir ehin to shi muhammad maulan gidan ne to shi ka ba mu labari ko ko shi ka ba da labari yana cewa anna zainaba binta abi salama zainabu ya abu salama agolar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mun san lokacin da abu salama ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam bid'u mu Salama. kai mai koke game da cewa tana da ta dan ja shekaru sannan kuma tana da ‘ya'ya kasu zo su dame shi ba ta son abin da ya dame annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai shekarun ki ai baki girman ba kuma ‘ya'yanki ai ni ma ‘ya'yana ne Dalil na uku da ta gabatar ta ce kuma ni mace mai cita mai matsanancin kishi ita wannan kake damu zan roƙa miki Allah ya sassafta miki shi duk dai matsalolin sun janye ko kuma tana so damu ko ba haka ba eh, eh kawai jan aji na ko to haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to ta zo da abdullahi ta zo da zainab suka yi abulanci gidan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin zainab tana karama ita wannan zainab to ita ce ta rasu lokacin ta rasu shekara ta kusan saba'in ko tamanin bayan hijira saboda haka labarin ya dan ja Tufiya ta rasu wa tariqun alhali tariqu amirul madinati shina gwamnan madina wani tarik Ah, yana daga cikin ah, martaba ta cikin dabaqatu salisa ko dabaqatu salisa maganganu game da shi da yawa amma dai muslim ya wato hadisi ta layi nai nasa'i ya wato hadisi ta layi nai Ibn ibnu ma wato hadisi ta layi ne kan haka wasu ha ganin dai sika ne duk da wani suna ganin cewa yana cikin khulafa bani umayya abu ni umayya an kasa su gida biyu akwai waɗanda yake man urifu bil jawri akwai man urifu bil adali wasu an danganta su an san su da adalci jagoran su cikin bani umayya akwai umar ibn abdul aziz ta hanyar adalci yake jagora wai nika magana sannan akwai waɗanda kuma an kasan sun yi jawu to ana sa wasu na gardama game da shi ɗariku ta na sai dai ibn hajarin ya rinci idanu da shi da ibn abdulbar sun rintse da eh, imam zurkani ya wuce da nu ya sahi cikin malaman kulafa'ul amma dai ala kulli halin wasu dan gitta mai sun kace ma dama muslim ya hidda hadisi ne da su abu da su sa'i lalle mutum ana duba mai sai katon duk abin da aka danganta gari akwai sauran bincike amma dai yanzu ba shi a cikin jeran ge hadisin ba abun ya faru lokaci ne dai bai da alaka da hadisi bale kama na matsala ga hadisin namu lokacin ɗariku shi a gwamnan madina wa a khalifa am shi ne abdulmalik ibn marwan zamanin abdulmalik ibn marwan mun san da shi wannan amma shi ɗariku gwamnan kala ibn abi harmala sai ibn abi harmala ya ce wa ibn abi harmala malami umar maliko to da sun ka ce akwai ɗan wani abu kaɗan in dai malami imam malik ne muhammad ibn abi harmala to kuma na'am ban ji na tsallake shi guda ko wa ita zainab binti abi ba'da salati subhi bayan sallar aka ta a da aka kusa fi'u wato makabartar mutanen madina aka zo aka aje ta to ba dama mun san ka'ida idan ga ka'idar sallar jana'iza shine shugaba shine shine a ka'ida shine na farko wanda a haƙe ba da sallah ko ba haka ba wannan shine sunna shugaba na musulmi to idan yanzu ga sarkin musulmi ko ko ga wani shugaba to shi ka ba da sallah in babu sannan wani daga cikin a ƙaribu ko kuma wani wanda an ka ma wasiya a fahimta to yanda yake shugabannin sun wakilta mai to man da suka wakilta dama akwai ka'ida idan suka wakilta ra imamu ratibu shine wanda ko ya zai imamu ko ko wanda imamu azam ya wakilta yanzu da yake sun sanci abin ga hannunsu sun nan a kafa mai to limamin hukuncin ya koma ga liman kenan to idan babu shi sai a ƙaribu ɗaya daga cikin a ƙaribu dangin mamaci in bai bai wasiya ba shi mamacin in ku ya ba wasiya sai a sa wanda ya ba wasiyu idan babu a ƙaribu kuma babu wasiyu sai mutane su gabatar da wanda ya cincinta ga limanci sai a koma wancan hadisi ya ummun nasa aqaruhum lahi. to har zuwa karshe to sai aka zo aka aje ta ana jiran ɗariku shi zai zo ba da sallah a matsayi ne na shugaba qala shi mai bamu labarin ya ce wa kana ɗariku shi ɗariku shugaban ya kasance ya gallisu bisu yana sallar subahin da wuri-wuri da wuri-wuri ka su ta galisi ya kai ga sallar subahin to qala ibnu abi harmala tunan niki ko ibnu abi harmala shine wa shine malami ma malik sai ya ce fasami'tu abdullahi ibnu umar sai ni ji abdullahi ibn umar lokacin nan an gama sallah an tsaya ana ta zikiri sai ni ji abdullahi bin Umar ya tashi ya hudu wata magana ga abin da ya kwadi kamar in ci gaba hadisin bai samu ittisali ba Muhammadu ibn Abi Harmala ba shi ya malamin ma Malik ba nan sarahatan ba ya ce sami'tu ba to akwai in kidai eh a kula sosai fa sami'tu abdullahi ibn Umar ni Abdullahi Abdullah ibn Umar ya kula yana cewa ahali ha ga mutanen wannan bayar Allah danginta yana ce musu in ma an tusallu ala janazatikum al'ana ko dai ku tashi yanzu a daina ziki a dakatar da komai a kai ayi mata sallah yanzu yanzu tunda an gama sallah wa in ma an tattarukuha in ko kuna son ku gama abin da kuka yi to ku batta hatta tartafi ash-shamsu kila fahimta sai ran ta fito in ran ta fito ran ta dago waqatul karaha ya wuce ashe kenan ana yi da zara an gama sallar subahi inda ba a yi ba a yi lokacin inda ɗulu'iha amma ba da subuhi mubasharatan ana iya yi in ku an kai wakati ɗulu'i to sai an bari hatta tattafi a shamsu hujja imam malik kenan ana sallah bayan mi sallar na'iza bayan mi ba da salatu subuhi an fahimci wannan ko abin ban mamaki da wannan hujja suka yi ɗaya daga cikin hujjojin suka yi wani da su suka ce ana shi ma na fila haka take ko ba haka ba ba da subuhi mubasharatan ana iya na kirdadun waqatu tulu ya ba yi. ila an tafiya shi inda an ka zo tulu ko amma imam malik ga wajen nafila bai amsa haka nan ba amma wajen jana'iza ya amsa haka Ila an fahimta ganin cewa cewa yayi kamar yadda muntaka sharhul muwatta malik yace imam malik na ganin ita jana'iza aukabu minan nafilati hukuncin ta guda da hukuncin farilla kamar farilla ana rama ta ai kowane lokaci ko ana yin ta kowane lokaci to haka yabba da na'iza shi yasa ya karbi wannan to in kace a to missa kenan amma bai yadda a yi ta inda tsulu'i ba tunda in ya azata kamar nafila yace in ya azata kamar farilla yace abin da yasa saboda ita farilla mai lokaci a zahar la'asar magariba ko ku subahin da za a yi ta lokacin da an bari inda irtifa'i lokacin ta ya hita tafutu ita ita ko jana'iza la tafutu ba sani ba an gane shi yasa sai ce to lokacin nan tunda la tafutu to dama idan ga amuru ga hazuru idan ba su iya tahiya tare to aka karji shi amma in suna iya tahiya tare sai a yi aiki da su gaba daya to tun daga jana'iza suna iya tahiya tare ni a tahiya tare a dakata lokacin karaha ko ta harimi ya wuce kuma duk da haka lam tafut salatul janazati to ai haka ba sai kuma mun gane fikihu to kan haka sai ce amma ita nafila ba ta da wannan ala kulli halin wannan fikihu ne kuma fikihun wanda ya kamata mutum ya fahimta to sallar ba la'asar fa ana sallar na'iza mudiba وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتيهما idza sulliyata biwaqataihima Abdullahi ibn Umar yana sallar jana'iza bayan sallar la'asar da bayan sallar subahin amma in dai sallar la'asar da sallar subahin ɗin an yi su daidai lokacin na farko tun tana shiga an ka tashi akayi. to in dai akwai tazara kamun isfari da subahin ko ga mun istirari ga la'asar in dai akwai lokaci to ana yi jana'iza kila fahimta wannan shi ya kawo mana ni shi ya mana takhasisin wasu hadisai da suka ce ba'da al-asr mutlaqan ko ba'da subh mutlaqan kilan fahimci wannan kuma nan kadiyat haka take ba ta da matsala game da haka nan fiqhu insha Allah daidai yake fiqhu na gaba bab hadisi in eh, babi na gaba babu salati ala al-janaizi fil masjidi ana sallah cikin masallaci masallaci na salatul khamsi adatan ko ko da manzon sallah sallan ya saba yana sallar jana'iza ne a wani fili da aka yi tanadi na sallar jana'iza ba a samu ana yin ta cikin masallaci ba amma shin an ana yi cikin masallaci ana yi don an taɓa yi an taɓa yi amma dai abin da ya fi yawanci ga sunna shine a keɓance wurin jana'iza amma idan wani abu ya gitta na uzuri kamar irin yanayin gaza mu shiga na damana kaga ana shiga masallaci ayi. da kuma wani dalilai kamar irin wani ishara da zuwa gare na mace matan mutum ko yi, ko yi, ko kauna ta yi, ta buƙaci a kawo mata wannan ɗan nata ko mijinta ko ubanta ta yi mai sallah ko ba haka ba to don kila ɗazu mu maza mu yi sallah can bisa titi to su ita ko a matsayin ta mace ta ce bari a shigo da shi cikin masallaci ta shigo babu wanda ganta ta yi mai addu'in ta fita ta wuce to wannan duk dalilai na halatta a sawo mutum cikin masallaci mun fahimci wannan ga hadisi dai حدثني يحيى عن مالك عن أبي النبر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا حديثي أظاهرين موطأ إمام مالك منقطعين أنسى انقطاعي tsakanin wa tsakanin abun nadari maula umar ibn ubaidillahi da aisha don lam yudrik aisha tsakani ne akwai abu salama ibn abdurrahman ibn aufin kuma a layi ne duk da sun karaito hadisin suka roito su ba su kada shi wato alhamdulillah tunda ashe ma an san shi kuma kutum Imam muslim ya hidda shi mausula eh sannan kuma hadisin ya nanatu a wurare da dama abu Dawud, da tirmizi da nasa'i da ibnu majah da Imam ahmad duk sun kawo shi mausula kuma daga abu salama tika ne ibnu abdurrahman ibn aufi mun san shi almajirin abu hurara radiyallahu anhu kuma ya karbi karatu ga aisha radiyallahu anha tunda hadisi mustaqim wa sanaduhu muttasilun daga sauran ruwatu nan ko imam malik ya sa ya zo ya zo da shi akan matsayin mun kabi la ya duru ko mhm diba sosai haddathani an yahya an malik an abin nadari tika ne maula umar ibn ubaidillah an aishata shine an kace akwai inqibai an abi salamata ibn abdurrahman eh, an abi salamata ibn abdurrahman ibn auf sana an aishata zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ita Aisha amarat ta ba da umarni an yi marra alaiha bi sa'ad ibn abi waqqas fil masjid Allah faɗa maza su biyo mata da gawat sa'ad ibn abi waqqas su sawo mata shi cikin masallaci in an gama mai sallah sun gama abin da suka yi kamun su wuce makabarta da Allah su shigo mata da shi masallaci ta yi mai addu'a kina ma ta gashi na lokacin da ya rasu dan mi leta da uwa lahu mun ta yi masa addu'a ashe kaga abinda muka magana ana yi ko ba haka ba nan muna magana dai shigowa da shi masallaci sannan kuma kaga mai tambaya dai tambaya mata suna iya sallar jana'iza nika ce ai a sunna salaf basu su al'adanci wannan ba ba su ɗauki wannan karantarwa ba a gayyaci mata wasu sallar jana'iza amma ya akwai buƙatuwa ta uwa ko ɗiya game da ta addu'a ga ubanta ko ɗanta ko wanta ko ƙaninta ana iya ba ta dama maza su jaye ta shiga ta yi masa addu'a kamar da Aisha za ta wasa a dimna biyu wa mu saurara tabbada umuri a shigo mata da sa'ad ibn abi waqqas malam bai iya tun hayi labarin ba a hadisai da yawa za ka samu ta ambata wasu abubuwa saboda ta ce saboda yawan yawan ambato ne da annabi kai a ɗaki na annabi na yawai na yawaita yabun sa'ad ibn abi to haka da ta ji sai ta ga mutum na mai daraja mutum na wanda yake mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sa'adu bai tabbata manzo Allah rai ba Ina cikin akwai waɗanda adda waɗannan ticket ta musamman har manzo Allah bar duniya ya ban su yake yi ba waɗanda akwai wasu waɗanda su da su ɗanyi lahi a yi musu faɗa ko to shi ko faɗan bai taɓa samu ba ko ba haka ba sa'ad ibn abi waqqas yana cikin na farko farko ga shiga musulunci za mu buga tarihi ne insha Allah karatu mu na ibana a jerin da muka yi na al-ashratul mubashshara bil janna kusan shine na shidda bayan na shidda wajen shiga musulunci na shida ko kace na bakwai ko kace na takwas ko nawa da ka kai shi bai kitar na goma wajen shiga musulunci kaga babbana kenan sannan shi na manzo sallah sallan ya bashi fansa uwa ta da uba ne fida ka abi wa ummi annabi ce mai haka ka abi wa ummi ya sa'ad ibn abi waqqas irmi sa'ad ibn abi waqqas ka abi wa ummi ya sa'ad ibn abi waqqas saboda haka sa'ad babban daraja gare shi a farkon wanda ya harba kibiya a jihadi shi a farkon wanda ya kibiya an ka fara zuban mai jini a jihadi ba wanda aka kashe kurmus ba to ana rigiman makka a'a da an ka zo madina an ka ba da incin a yi jihadi yanzu yanzu ba makka tun ana ta care ku yi hankuri ku yi hankuri ba kufu aidekun kufu aidekun ba to da an ka zo madina da an ka ba da umarni yanzu an ba da dama shi a harkon da ya fara zagi biya ya harba kuma da harba ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ya masa addu'a yace allahumma ajib da'awatahu Allahumma saddid ramyatahu Allahumma dakhulhu aljannata sai ni zaka cewa Allah ka karbi addu'a Sa'adu Allah ka sa duk abin da Sa'adu ya harba mai kuri Allah ka shagar da Sa'adu aljanna shikenan sai ya zama yan ka zo jihadi cewa akai Sa'adu ka so annabi ya ma addu'a ya ce Allah ya karbi addu'arka don Allah kai addu'a ka ce Allah ya sa mu ci nasara ya ce Allah ya sa mu ci nasara kuma sai an ci nasara da an ka damai da haka nan sai ce wallahi ban yi kowa ya yi kowa ya kai ne kowa ya kai ne da yawa suna cewa ce sa'adu kai mai addu'a Allah ya sani aljanna annabi ya ce Allahumma ajib da'awatahu an san duk wanda ka roƙa mu ya shiga sa'ad ibn abi waqqas khal rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka fala'alla an tukhallafa ba'di ko sai فتفعل فتعمل عملا تبتغي به تبتغي بذلك وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة ولعلك أن تخلف فيضر بك آخرون فيضر بك قوم فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون سعد بن أبي وقاص إنك يا سعد أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس duk da shi na da wannan hadisi kuma sai da yabban mai gado ne wajen bakwai zuwa takwas ko ba haka ba kuma kun san zumalin wa ana rajulun zumalin wala yarithuni ni ilab na tulli? Sa'adun sa'ad ibn abi waqqas babban abin da aka girgiza mai yakin kadisiya wanda insha Allah kila wata rana za mu ambatai yakin kadisiya yana cikin yakukan da aka girgiza masu sa'adi zan yaƙi na da aka ganin ya ba musulmi kashi kaɗan a samu matsala amma Allah ɗaukin sarki ya buɗe nasara cin nasara ta hannun sa'ad ibn abi waqqas to saboda yawan ambato ne da manzon Allah kai na yabo na alkhairi kuma ka kumanta huwa wahidun ahadul ashatu mubashshara fil janna abubakar fil janna umar fil janna ciki sai ce wa sa'ad ibn abi waqqas fil janna saboda haka sa'ad ta ce a zo mata da shi masallaci ta yi mai mai kai mai addu'a a shi kaga ana shiga da mawaci cikin masallaci ko da wannan an kasa layi ga fikihun da ka cewa idza ma maitatul adami na ji najisatun ko matacce dan adam in dai ba ba annabe ba na jasa ne duk da wancan akwai hadisai da yawa da suka shahi wannan to kuma wannan ma sarahatan ya nuna haka nan ko na cewa ɗahiri na bai da wata matsala ana iya shigar da shi masallaci da waccan ka'ida wancan ishtihadi mai tatul adami ghairal anbiya ay najisatun daga shi huka sun kai kafa dalilin cewa ba a shigar da mamaci masallaci ay mai sallah shi a hujjar kaunuhu najisatun to ba a shigar da kuma najisa cikin masallaci ko ta ba illa bace idza warada al-atharu baqala an-nazar ko ba haka ba idan hadisi yazo to duk wani tunani ya tashi lashke hada fi mauridin nafsi kuru kuru gashi an shigo da madina mace hadisin fa an kara zalika nasu alaiha muta suka ce haba aisha matacce ce aka ta masallaci sun kai mata musu nan da ake aka yi ta kaza kaza fa qalat aisha aka ce tace hmm, ma asra an nasa ما صلى رسول الله صلى الله عليه wa sallam ala sahalin. ala sahal ibn bayda'a illa fil masjid suhaili ko eh suhail ibn bayda'a illa fil masjid su biyu na masu halin wasu haili eh mali ya kawo guda ne ta ce amma mutane suna da saurin mantuwa ma asra'an nasa kai mutane da saurin mantuwa suke maza maza maza maza yanzu mutane sun manta ai annabi sallallahu alaihi wa bai wa suhailu dan bai ba sallah ba sai cikin masallaci a hadisin muslimu tace manzo sallallahu alaihi wasallam ma salla rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahalin wa suhailin ibnai da'din illa fil masjidi ibnai da'din sunanta da'du amma mace ta kyakkyawa sai suka ce suna mata kinaya ko lakabi da albaibau kyakkyawa balarabe sai a ce fara ko mhm. bai dawo mai kyau kenan ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa sahalu da suhailu to amma nan imam malik bai wa suhailu sallah ba ai sai cikin masallaci to kuma shi sahalu shi sahalu ya rasu shekara ta tara ba hijira shekara ta tara ba hijira ba da ma kenan ko ba haka ba duk da dai an dan jima ga sadda ta kawar magana don sadda ta kawar magana sadda sa'ad ya rasu ta magana ko to kuma sa'ad ya rasu shekara ta hamsin bayan hijira hamsin bayan hijira kenan kusan shekara arba'in da ɗaya ko ba haka ba bayan rasuwan manzo sallah ko ku baya wannan kadiyar amma dai lalle kan kun yi saurin mantuwa <laughs> kun yi saurin maza maza ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku sani ya sahalu sallah cikin masallaci ba ya wa suhai waye sahal waye suhai wasu masahabban manyan manyan sahabbai na sun musulunta tun tun makka mutanen makka na sun hirata da manzo sallallahu alaihi wasallam sun halarci ya kuka kamar shi dan ga hatta da badar da shi an kai shahidan mashahida kullaha ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai yana cikin waya suka samu suna cikin wanda aka ce ma ashabul hijratayn ya hijra ila habasha wajen najashi kun san wannan sannan ya hijra ila al-madinati kaga yana da fawzun azimin sosai kwarai da gaske to shi na manzo sallallahu alaihi wasallam yasa cikin masallaci ya mai sallah Allahu a'lam dan me yasa cikin masallaci ba mu sani akwai uzuri ruwa akai bi an matsala cikin dare na ko menene da ba faɗi ba da cikin masallaci mai sallah abin ku ce to ba wa ba wa sa'ad ibn abi waqqas sallah maza maza kun mace da wannan ashe a cikin imam malik ko ku a mazhabin imam malik ana wa mutum sallah a cikin masallaci ku dibi darasin sosai ku dibi darasin sosai babin kun ga kai buda shi ko bari mu koma karanta babin ɗayan hadisi na gaba mutum waye sai mu je ta magana وحدثني عن an عن an nafi'in an Abdullahi بن Umar. annahu qala abdullahi bin umar sulliya ala annahu ala umar babana umar bin al fahimta to yana daga cikin abin ya kamata kuwa imam malik adalci kwarai da gaske shi kullum kai ɗalibi ka kiyayewa ka kiyaye da aza kauli inda yake fatawat in imam malik ya faɗi ka ce kaulin imam malik kuma in ku baka san kai tsaye shi ya faɗi ba ka ce kaulin malikiya ko ba haka ba yana yau a cikin mazhabin wanda ga cikin ɗaiɗaiku suka faɗi a mazhabin imam malik mazhabin malikiya ba a sallar jana'iza cikin masallaci kwata kwata ba a koriha ta hafifan kenan ma wani wuri a ce wa muni'a wani wuri a ce wala ya juzu in kana karatu littattafan cikin malikiya da wala ya juzu da wa muni'a da wa kuriha sun maimaitu sallar jana'iza fil masjidi amma gashi a cikin muwaffa imam sharahatan ya buɗe babu salati alal jana'izi fil masjidi kuma ya kawo hadisai biyu kuma bai da wasu sai su yanzu ina sun wa imam malik adalci ga fatawa ni a fatawar imam malik game da sa gawa cikin masallaci a mata sallah kenan ba sai ka zo kai ta suka imam malik ga hadisi ka samu amma imam malik ce ba a sallah ina hujja tai baka bakanta mu mawaɗa ba da kake cin mawaɗa da shi kenan sai ka ga ma hadisin cikin mawaɗa ka gane Don ko musulmin ta layin mawaɗa ya roto shi layin maliki ne in ce ya roto shi ko in an malikin an wane an wane biyu. kila ba zan ka fahimta abuwa da ya kamata babu jami'in salati alal janaizi yanzu malam zai dan tarkato muna abubuwa da sun kaɗan raɗi sallah jana'iza wasu abubuwa da kila bai musu babin kansu ba bai wasu yan fatawoyi bari a sa suna حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء shin ana sallar jana'iza ta maza da mata ga waki gaba ɗaya mu sallah guda kila fahimta ana yi kuma hadisai sarahatan ingantattu sun tabbata a manzo sallah sallah manzo Allah sallah sallah yayi yawa mata a yaƙuƙa kun sani ma yaƙin Uhud ba yawa Hamza sallah ba aka kawo a kawani a koma a kawani a Hamza na nan a kawani a yi sallah ka sai da yi sallah saba'in da biyu annabi sallah sallah ko ba haka ba abinda muka so ana wa mutum he da ɗaya sallah gawa mutum biyu ko uku suka mutu ana iya jera su a mu sallar gawa da Allah malik kila wannan ta hadisan ba su samai ba wanda marfu ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai takaitu ga waɗanda ya samu waɗanda yake dukan su a amalu sahaba na asar na kuma dukan su ingantattu ibnu abdul barri a cikin at-tamhidu in kun kadiba sai da ya bi kowace hanya ta waɗanda sahabbai ya fidda A musnada musnada sahiha daga kowan daga cikin wanda Imam Malik ambata anan na cewa ya tabbata yana hakan menene ana iya wa mata da maza lokaci guda sallah a fahimci sosai wannan mu diba mu gani dole Allah zaka ce haddathani haya an malikin annahu balagahu sai ka ce balagan ko in eh, hadisi ya samu min inke dai ko sai mu ce lahiya lawaki ka koma a ga at-tamhidu ibn abdul barri sai da yabbi ta malik ta layi har zuwa ga Usman bin Affan ya shidda hadisan ya bi ta har zuwa ga Abdullah bin Umar ya shidda hadisan ya bi zuwa Abu Hurairah ya shidda hadisan kuma dukkan su alhamdulillah musnada sahiha an fahimci wannan hadisi ya kai ga Imam Malik cewa Usman bin Affan da Abdullah bin Umar da Abu Hurairah kanu yusalluna ala al-janaiz suna sallah akan janaizoji bil madinati a garin Madina ka nan a garin Madina wacce kenan kowa na nan sahabbai na nan ko kaga ba samu matsala ba kenan wannan yana daga cikin hujjojin Imam Malik ko eh fatawa ahal Madina na cewa idan wani sahabi yayi wani aiki cikin garin Madina kuma alhali sahabbai da suna na rututu ba a samu wanda ya mai musu ba abin ashe tabbataccen al'amari na uhm, bil madinati yayi sallah gawa ar-rijali wan nisa'i maza da mata tare lokaci guda wajen ada sahu ya akai fa yaj'aluna ar-rijala mimma yalil imama wan nisaa mimma yalil qiblata ka yi sai aza nan ɗaya an ka samu ɗan akasi ya aza mata su ka biyan liman afwan maza su ka biyan liman mata su ka biyan alƙibla ko Shi ne ɗaya akasin da an ka samu amma wa fi kilahuma wa aka ce ma ja'izun illa anna al-afdala taqdimar rijali ala nisa'i shi a ka'ida shi na mai hakamar jana'iz ya kawo na ana fara sa maza sannan a sa ƙananan yara sannan a sa mata kun wannan shine hadisin Anas ibn Malik ya tabbatar kila an fahimci wannan amma ni. amma akwai jawazi ya aka su zalika to waya suka yi fa yaj'aluna ar-rijala mimma yalil imama wanda daga liman sai su dun wanda aka azawa ba sahun sallah aka yi ba kila an fahimta sahun biyar ciwo aka yi kila an gane kamar za ka shiga wani layi kan makaranta sun sani layin registration ko ba haka ba za a shiga layi eh da na shiga bus da na atm ko <laughs> yawwa sai a sa ana tambaya ayyuhum aktaru akhadan lil qur'ani cikin mazan sai a ce babban maharbacin su gashi sai ya aza shi na dinin alƙibla sannan mai bi mai sannan mai bi mai sannan mai bi mai kila an fahimta in maza sun ka kare in akwai yara sannan yara in yara sun ka kare akwai mata sannan mata kila an fahimta to haka akai sai can in sun a kare sai liman ya zo ya tsaya in mace ta a akwai mata to sai ya tsaya tsakiyar mace tsakiya kila an fahimta hadisin anas nabi sallallahu alaihi ce mun sallah da nabi sallallahu alaihi akan wata mata ta mutu lokacin haihuwa sai ne gafa kama wasa daha sai tsaya tsakiyar ta tsakiyar mace ka tsayawa in namiji na sai a tsaya wajen fada ta ila fahimta to haka aka sai a musu sallah amma ala kulli hal abinda malam ka sai ka mun a hadisin ana sallar jana'iza ta mutane ko miyan su sallah guda an fahimci wannan ko kuma jerin su a jera su haka suna dima da kibla fa min ma'ilil imama kace kakkace masu dibin liman ko ba haka ba in ka sa akwai wanda ya fasara haka ne eh Allah shi gafarta malaman mu وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز عبد الله بن عمر إذا زي صلى أكن جنائزة يسلم إذا يجمع ينا سلم حتى يسمع من يليه أشي بقى صلى أسرشيكو ehe ana sallama ka ji da wanda abgunka shi ya ka'ida shi yasa a hadisin abdullahi bin mas'udin sai ce wa sallimu taslimata salati taslimata salati da sun ka hidda fikihun da suka taslimata salati ko warwato hadisin abdullahi bin mas'udin ko da suka ce to mu bi shi mu gani ya ruwaito taslimata salati can cikin sallar azhar al asr ya ruwaito sai an ka bi sai an ka iske ya ruwaito sai an ka ce ya ruwaito shi ya ruwaito mana hadisin tahiya inda kun tuna ya ruwaito hadisin tahiya ba shi kadai ba amma ya ruwaito hadisin tahiya da ka cewa mun kasance farko al'amari muna cewa in ka karan ka kare sallah muna muna zaune sai mu ce as-salatu ala allahi as-salatu ala jibrila eh, as-salatu eh, as-salamu ala allahi as-salamu ala jibrila as-salamu ala mikala as-salamu ala nabi as-salamu ala fulani as-salamu ala fulani ya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wayo yace la taqulu assalamu ala allah fa inna allah huwa assalam qulu attahiyatu lillah ya koya musu attahiya to a ciki sannan shi ya karantar da su kuma abdullahi ibn mas'ud ya roto muna yusallimu taslimataini anil yamini wa anil shimali sai suka ce to tunda shi ya roto hadisin sallama biyu kuma shi ya hadisin annabi na sallama biyu jaharan da sai suka ce to cewar da yayi a jana'iza sallimu taslimata salati ita yake ne wanda ya ruwaito kila fahimta yasa suka ce to ana sallama a ji da wani an fahimta amma kakku ce ba a sallama guda ana sallama guda a jana'iza da sallah salatul khamsi ya tabbata har jana'iza ya tabbata ana sallama guda a fahimci wannan kaga in ka aska dai ko dai kana dan boyewa in dai ka liman ka bayyana musu jiya ko ba haka ba mun kasu dai ka teka kaga damar inda ka amma mu ko kai kai dai ka ji to kai dai ka ji amma in inda ka alliman to bai da musu sujiya to shi abdullah bin umar kana idza salla ala al-na'id yusallimu hatta yasmi'a man yalihi an fahimci wannan shin wai jana'iza ana yin ta da arwalla ko ko irin salatu tilawa ce ai mun tilawa ko abu ba wasu na yi sai an yi arwalla ko wasu sun ka ce ba sai an yi arwalla ba in dai ka da wa anta dahirun ku baka arwalla wani ce kai in kunta muhdisa hadasan akbar wala kunta junuban kana ya tilawa sujud tilawa ko za ku nan sabani eh amma dai kauli mu'tadilun dai a dai tsarki dai mal banda mai janaba shi ya kauli mu'tadil yawa don akwai wasu hadisai masu haske da kanuna ba a azabu shi da janaba ko ba haka ba amma imamu malik ya tafi kan cewa sai an yi arwalla a yayin da imam al-bukhari ya tafi kan cewa dai ka zan ɗahirin ko ba ka da arwalla babu matsala to shin jana'iza ita ma haka ce وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا هو طاهر لا يصلي الرجل على الجنازة إلا هو طاهر an ga hadisin ko kenan sai ayi tsarki ko yawwa wannan hadisin yana kana iya cewa a to hadisin amun haka roka la hadisin illa huwa dahirun ai ko babu arwalla dai dahirun na ko ba haka ba sai mai sheka sai ga hadisin imam al-bukhari ko kuma ce hadisin imam muslim wanda yana cikin umum sallar jana'iza mi ce ce sallah ce ko kun yi da sallar jana'iza sallah ce eh. kuma duk hukuncin hukuncin sallah an bata ko kuma da shi wasu ka amfani suka ce ba a sallar jana'iza a makabarta ko tunda an hana sallah makabarta akan kabai da sauransu to da inda ka bata sallah manzo sallah sallah ya ce la tuqbalu salatun bi ghairi tuhuri ga tarjama Imam al-Bukhari ga ga hadisin Imam Muslim yace la yaqbalu Allah salata salatar rajuli hatta yatawadda ko ba haka ba wudu an kama ambata saboda haka wal janazatu salatu eh, saboda haka hukunci ko ko fatawa ingantatta daidaitatta shine hatta jana'iza ba a sallah sai illa wa anta dahirun mutawaddi'un kila fahimci wannan sosai qala yahya سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم ما ما يحيى ناجي مالمينا إمام مالك ينا شوى لم أرى أحدا ni dai a karatuna a na, ban taɓa ganin wani min ahalin cikin masu ilimi cikin malamai ya karahu an yi salla ala walidin zina ummi wanda ce ba a salla akan dan zina ko ba a salla ga uwa sai karo ni ban taɓa ji ba ko ba haka ba ku gane da imam malik dai salaf na kawai bai faɗin ra'ayi ko da bai da hadisi marfu'an daga annabi to sai ya kokari ya samu asali in ma daga sahabi ko daga tabi in babu daga sahabi babu tabi zai kokari ya lalabo cikin malamai ne ba ba haka ba amma in babu to kila ya ishtihadi kuma ya ce wallahu alam to ya zargi cikin al'amarin ga kuma ka to kai ko ishtihadi ko guda ka kasa yi a kiyaye sosai wannan mi za ku ce ga wannan ya ce bai taba ji ba wanda ya hana sallah akan dan zina ko ku karuwa kun taba ji ku eh ha ban sani ba kina kun taba ji ko ba haka ba ana sallah daga dan zina ana sallah wani ito bahaushe na ga shege ko ko ba shege ba ana sallah ga shege eh shi da ce bai taba jin wani malami da ya hana ba saboda haka kai in ka ce ba a yi ba mu dalili ko ba haka ba shi ya hujjar mu to ana yi ita wadda ta yi zina ma ai mun samu ko duk da ita dai waccan ta ma tuba wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam an kai ta kawo kanta kuma an kai jine ta ko amma manzo sallallahu alaihi wasallam tashi mata sallah manzo Umar ya ce ya Rasulullahi zaka tashi kai mata sallah wa kazalat manzo sallallahu alaihi wasallam ya Umar ya ce haba Umar haba Umar ka sami kamar wadda ta bada rayuwarta ga Allah wallahi Umar saurara ta tuba tuban da da za a raba shi ga mutum saba'in cikin mutanen madina kowane ɗan guntun da zai samu lada zai samu ɗan guntun tuban tuban ta lada a hinta mutum saba'in kowane ɗan abin da zai samu ya isa shiga aljanna shin ka samu wahal wajatta afdala min an jadat bi nafsiha kaga abin da yazo ta bada kanta ashe kaga ana wanda na musamman duk da dai kila wannan kaulin ko ku wannan hadisi ka ce a ah, ai ita waccan ta da bambanci ai ta kawo ta kawo kanta ko ba haka ba a ita kuwa ga kamo ta mun kai ko ba haka ba an ka samu shaidanni hudu lalle lalle shaidanni kuma tana bai taye ba an ka tabbatar da shaidu tana batun ta gudu mu haka shaita ita ana mutunta ko ba yi sai mu ce ana yi ka ce dumi mu ce dun babu wanda ya hana ko ba haka ba kuma ita ko sallah an ce ai ta ga musulmi ko musulmata tunda zina ba ta hirci bane in ka samu nassi ko kauli na wani sahabi ko tabi'i ko wani malami eh mawthuqun bihi ko ba haka ba shi ka malamin ko to sai ka kawo ka ce ba a yi mata sallah a fahimci wannan sosai babu dafani to babu lokaci malam ko to masha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa abinda kamar kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك